بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنزر القرآني كي قباتر تكايتتشن تفسير القرآني أتكين صوتي سورة الله أن سوكر دائتا أمكا دقمان فوبين سورة أرزكي دجن دادي ينا تكين بنشلير القرآني دائكي دساق أنساها taɓewa kuwa tana cikin saba masa. Tafsiri Taha Ɗaha bayani ya gabata dangane da irin waɗannan harrufa a farkon suratul bakara. ما أنزلنا عليك القرآن tashko? Ya wannan manzo ba mu saukar maka da alkur'ani don ya zama samabin ka wahalar da kanka ba don ɓacin ran bijirewar da mutanenka suka yi na ƙin imani da shi Illa إلا تذكرة لمن يخشى بمسوكر ba face sai don ya zama tunatarwa ga waɗanda Allah ya musu dace da jin tsoronsa. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الله wanda ya halarci ƙasai da sammai maɗaukaka shi ne ya saukar da shi, shi alƙur'ani ne mai girma, kuma ya sauka daga wurin Allah mai girma. الرحمن على العرش استوى mai rahama ya ɗaukaka akan al'arshi ɗaukaka irin wadda ta dace da girmansa mai tsarki da ɗaukaka له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى abin da yake cikin sammai da ƙasai da abin da yake ƙarƙashin ƙasa na halittu duka nasa ne shi kaɗai tsarki ya tabbata a gare shi halittarsa ce mulkin ne gudanarwarsa ce وان تجهر بالقول فانه يعلم sirrawa Akfa? in ka bayyana zance ya kai wannan manzo ko ka yi shi ɓoyi to duk dai Allah mai tsarki yana sane da shi don yana sane da sirri da abin da ya fi sirri ɓoyewa irin tunanin zuciya babu abin da yake ɓuya a gare shi الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى الله shine wanda babu wani abin bauta bisa cancanta koma bayansa shine kaɗai mai sunnan naki waɗanda suka kai matuƙa wajen kyau yayin da annabi yake fama da bijirewar mutanensa sai Allah ya lallaɓe shi da labarin annabi Musa Allah ya ce وهل ataka حديث Musa. Hakika labarin annabi Musa ɗan Imrana ya zo maka ya kai wannan annabi. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى yayin da ya ga wata wuta a tafiyarsa da daddare sai ya ce wa iyalinsa ku tsaya wurin da kuke na ga wata wuta watakila in kawo muku makamashi daga gareta, ko kuma in samu wani wanda zai nuna min hanya yayin da ya isa wurin wutar sai Allah tsarki ya tabbata a gare shi ya kira shi ya ce inni ana rabbuka fakhla'na alaik إنك بالوادي المقدس طوى يا موسى haƙiƙa ni ne Ubangijinka ka cire takalmanka don ganawa da ni, lalle yanzu kana wurin wani kwari ne mai tsarki wanda ake kira duwa. Wa ana tuka fastami' lima yuha. Kuma na zaɓe ka ya kai Musa domin isar da saƙona saboda haka ka saurari abin da zan yi maka wahayinsa. انني انا الله لا اله wa انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري حقيقه نيني الله babu wani abin bauta da gaskiya sai ni ka bauta min ni kaɗai, kuma ka tsayar da sallah akan mafi kamalar siffa domin ka ambace ni ko ka tuna da ni a cikinta ان الساعه اتيه اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى Haƙiƙa, alƙiyama tana nan tafi babu makawa sai ta faru saura ƙiris in ɓoye ta don haka babu wani mahalokin da ya san lokacinta sai dai sun san alamominta ta hanyar labarin da annabi zai basu za ta tsaya domin a saka ma kowace rai da abin da ta aikata sawa'un na alheri ne ko na sharri. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردي kada wanda bai yi imani da ita ba daga cikin kafirai wanda ya bi abin da zuciyarsa take so na haramun ya kawar da kai daga bayar da gaskiya da ita da yi mata shiri da ayyuka nagari sai ka halaka saboda haka tilka bi yaminika ya Musa. menene wancan a hannunka na dama ya kai Musa قال هي عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مارب اخرى sai annabi Musa ya ce, Sanda ta ce, Ina dogara a kanta yayin tafiya, kuma ina buga bishiya da ita domin ganyayenta ya faɗo ga awakina, kuma dai tana min wasu amfani banda waɗannan da na ambata. Qala alqiha ya Musa sai Allah ya ce, Jefar da ita ya kai Musa. فألقاها فإذا هي حية تسعى sai annabi Musa ya jefar da ita sai ta rikide ta zama maciji tana tafiya da sauri kuma cikin sauƙi. Kola khudha wa la takhaf sanu'iduha sirataha Sai Allah ya ce wa annabi Musa, ɗauki sandarka kar ka ji tsoron rikidewar ta zuwa maciji, za mu mayar da ita in ka ɗauke ta zuwa yanayinta na farko. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير su'in ayatan ukhra kuma ka sa hannunka a cikin gefenka zai fito fari fat wannan ma wata aya ce ta biyu a gare ka. لنريك من آياتنا الكبرى mun nuna maka waɗannan alamomin guda biyu ne don mu nuna maka ya kai Musa wasu daga cikin manya-manyan alamominmu masu nuni akan ikonmu da kuma nuni bisa cewa kai manzo ne daga wurin Allah. اذهب إلى فرعون إنه طغى ka tafi ya kai Musa zuwa ga Fir'auna domin lalle shi ya ƙetare iyaka cikin kafirci da kangarewa Allah. Ƙola rabbi shrah li sadari. Sai annabi Musa ya ce, Ya Ubangiji na, ka yalwata min ƙirji na don na iya jurewa cutarwa. Wa yassir li amri. Kuma ka sauƙaƙa min lamarina. Wahlul uqdatan min lisani. kuma ka bani ikon yin furci da zance na fasaha. Yafqahu qawli domin su fahimci magana ta idan na isar musu da saƙonka. Waje li waziran min ahli kuma ka sanya mini wani mataimaki daga cikin dangina ya agaza mini cikin lamurrana. Haruna ahi Haruna ɗan Imrana ɗan uwana. Ushdud bihi azri ka ƙarfafa min gwiwa da shi wa ashrikhu fi amri kuma ka sa ya yi tarayya da ni cikin manzanci kai nusabbihaka kathira don mu yi maka tasbihi mai yawa wato mu tsarkake ka sosai wa nadhkuraka kathira kuma mu ambace ka ambato mai yawa innaka kunta bina basira Lallai kai kana ganin mu sosai da sani babu wani abu cikin lamarinmu da zai ɓoye gare ka. Ƙwale ta su laka ya Musa. Sai Allah ya ce, mun ba ka abin da ka roƙa ya kai Musa. Wane ƙwade manan na alai kamar watan ukura. Kuma tabbas mun yi maka wata na'ima a karo na biyu. Iz an ila ummika kama yuha. yayin da muka kimsa wa mahaifiyarka abin da muka kimsa mata don kare ka daga makircin fir'auna أن اقذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني Hakika mun umarce ta yayin da muka kimsa mata cewa bayan kin haife shi ki jefa shi a cikin akwati ki jefa akwatin a cikin teku tekun zai jefa shi cikin bakin gaba da umarninmu sai makiyina kuma makiyin shi ya ɗauke shi wanda shi ne fir'auna haka nan na sanya maka wata soyayya daga gare ni sai mutane su soka don a rene ka akan idanuna cikin kariyana da kulawata إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في اهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى yayin da ‘yar uwarka ta fito tana ta tafiya duk inda akwatin ya yi tana sa, sai ta ce ma waɗanda suka ɗauke shi, shin in nuna maku wadda za ta kula da shi, ta shayar da shi, ta rene shi, sai muka yi maka ni'ima da mayar da kai zuwa wajen mahaifiyarka don ta yi farin ciki da komawarka zuwa wurinta kuma don kada ta yi bakin cikin rashinka kuma ka kashe baƙibɗan da ka naushe shi amma muka yi maka ni'imar tserar da kai daga ukuba mun tsere da kai ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba a duk lokacin da ka shiga cikin wata jarrabawa har ka fita daga garin ka zauna a wurin mutanen Madiyana na wasu shekaru sannan ka dawo a lokacin da aka kaddara maka ka dawo domin na yi magana da kai ya kai Musa. kuma na zaɓe ka ga kaina a matsayin manzona domin ka isar da saƙona zuwa ga mutane. اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري موسى kai da ɗan'uwanka Haruna ku je da ayoyina masu nuni ga ikon Allah da kaɗaitakarsa kuma kar ku yi rauni wajen kira zuwa gare ni da yawan ambatona اذهبا ila fir'auna innahu طغى ku tafi zuwa ga fir'auna domin lalle ya wuce gona da iri wurin kafirci da kangarewa ga Allah فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى ku faɗa masa zance mai taushi wanda babu kaushi cikinsa da fatan ya yi tunani ko ya ji tsoron Allah ya tuba قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى annabi Musa da annabi Haruna suka ce, Lalle mu muna jin tsoron kar ya gaggauta yi mana uquba tun kafin mu gama isar masa da saƙon ko kuma ya zarce iyaka cikin zaluntar mu ya kashe mu ko dai wani abu haka. Qala la kofa. innani معكما asma'u wa sai Allah ya ce masu kar ku ji tsoro lalle ne ina tare da ku da kiyayewata da ƙarfafa muku gwiwa kuma ina ji ina ganin abin da zai faru tsakaninku da shi فاتياه فقولا انا رسولا ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى mu ’yan aiken Ubangijinka ne, ya kai Fir'auna, don haka ka ba mu bani Isra'ila kar ka azabtar da su ta hanyar kashe ’ya'yansu maza da barin ’ya'yansu mata, lalle mun zo maka da hujja daga wurin Ubangijinmu a kan gaskiyarmu, amincin Allah ya tabbata kan duk wanda ya imani ya bi shiryar Allah. انا قد ilaina الينا ان العذاب على من كذب وتولى lalle mu an yi mana wahayin cewa lalle azaba a duniya da lahira za ta tabbata ga duk wanda ya ta ayoyin Allah ya juya baya ga abin da manzanni suka zo da shi. قال فمن ربكما ya Musa. sai fir'auna ya ce yana mai yankarin abin da suka zo da shi to waye ubangijin naku da kuke riya cewa shi ya aiko ku zuwa gare ni ya kai musa قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى sai annabi Musa ya ce, Ubangijinmu shi ne wanda ya ba komai kamanninsa yadda ya dace da shi, sannan ya shiryar da ababen halitta zuwa ga abin da ya halitta masu. Ƙala fama balul ƙurunil ula. Sai Fir'auna ya ce, to yaya lamarin al'ummomin da suka gabata waɗanda suka kasance a kan kafirci قال علمها عند ربي في كتاب rabbi wa la yansa. Allah shi ne wanda yake ɓanta da sanin abin da ya ɓuya wato gaibu na da da na yanzu da na nan gaba sai annabi Musa ya ce wa Fir'auna, sanin abin da waɗancan al'ummomi suka ciki yana wurin Ubangiji na a tabbace a cikin Lauhul mahfuz, Ubangiji na baya kuskure cikin sanin su kuma baya manta abin da ya sani akan su yana wurin Ubangiji na. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلاً وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى wanda ya sanya muku ƙasa ta zama shimfiɗaɗɗiya don a rayu a kanta ya kuma sanya muku hanyoyi a kanta waɗanda za a iya tafiya a cikinsu kuma ya saukar muku da ruwan sama daga sama sai muka fitar da dangogin tsirrai daban-daban da wannan ruwan. Kulu war'au an'amakum إن fi ذلك la'ayatin لأولي nuha. ku ci ya ku mutane daga abin da muka fitar muku na daɗaɗan abubuwa kuma ku kiwon dabbobinku a ciki lalle akwai ayoyi cikin abin da aka ambata dinnan na ni'imomi akan ikon Allah da kaɗaitakarsa ga masu hankali. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى daga turbayar ƙasa muka halarci babanku annabi Adam kuma cikinta za mu mayar da ku ta hanyar binnewa idan kun mutu kuma daga cikinta za mu sake fitar da ku a wani karan don tashin alkiyama. ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابى lalle mun nuna wa fir'auna ayoyin mu guda taran nan dukkaninsu ya gansu amma ya karyata su ya ƙi amsa kira zuwa ga imani da Allah. Ƙola aji tana litukhrijana min ardina bi sihrika Musa. Fir'auna ya ce, shin ka zo mana ne domin ka fitar da mu daga ƙasar Misra da abin da ka zo da shi na shirinka don mulkin ta ya wanzu a gare ka ya kai Musa? فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى to lalle za mu kawo maka sihiri irin sihirinka ya kai Musa, ka sanya lokaci a tsakaninmu da kai, lokaci sananne da wuri ke keɓantace, ba za mu saba ba, kai ma karka ka saba, kuma ya zama wuri ne tsaka-tsaki tsakanin ɓangarorin guda biyu. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى sai annabi Musa ya ce wa Fir'auna lokaci tsakaninmu da ku shine ranar idi lokacin da mutane suke haɗuwa don bikin idi da hantsi. fa jama'a kai da ثم أتى sai fir'auna ya koma baya ya shirya makircinsa da dabararsa sannan ya zo wurin da aka ayyana za a yi 'yar ƙuri a kan lokacin da aka sanya قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى sai annabi Musa ya ce, Yana mai yin wa'azi ga matsafan Fir'auna, kar ku ƙagi ƙarya ku jingina wa Allah da abin da kuke yaudarar mutane da shi na sihirinku. idan kuka yi haka sai Allah ya tumɓuke ku da wata azaba daga wurinsa duk wanda ya ƙirƙiri ƙarya ya jingina wa Allah ya yi hasara فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى sai masu sihirin suka ɗan yi muhawara a tsakaninsu yayin da suka ji maganar annabi Musa suka gana da junansu a ɓoye. قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلي sai sashen su, masu sihiri suka ce wa sashi, Hakika Musa da Haruna masu sihiri ne, suna son su fitar da ku ne daga garin Misra da wannan tsafin nasu da suka zo da shi, su tafiyar da mafificin tsarin ku na rayuwa da tafarkin ku maɗaukaki. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى ku kyautata lamarinku kar ku yi saɓani cikinsa sannan ku fito gaba ku cikin abu ɗaya ku jefa abin da ke wurinku a lokaci guda hakika duk wanda ya galaba a kan abokin hamayyarsa yau to shi ne mai rabo قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى sai masu sihiri suka ce wa annabi Musa, Ya kai Musa, ka zaɓi ɗayan biyu ko ka fara jefa abin da ka zo da shi na tsafi ko kuma mu mu zama farkon waɗanda za su jefa. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم ta تسعى sai annabi Musa ya ce, A'a, ku fara jefa abin da ke wurinku, sai suka jefa abin da suka zo da shi sai ga igiyoyinsu da sandunansu da suka jefa ana surantawa annabi Musa kamar sun zama macizai suna motsawa da sauri a sakamakon tsafinsu. فأوجس في نفسه خيفة موسى sai annabi Musa ya ji tsoro cikin abin da suka yi a zuciyarsa amma bai bayyana tsoron ba قلنا لا تخف إنك antal ala. sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa annabi Musa yana kwantar masa da rai cewa kar ka ji tsoron abin da aka suranta maka tabbas kai ya Musa kai ne a sama da su za ka yi nasara da galaba a kansu وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى ka jefa sandarka da ke hannun damanka za ta rikide ta zama macijiya kuma za ta haɗe abin da suka yi na tsafi ai ba wani abu suka yi ba face dabara ce ta tsafi kuma matsafi ba zai yi nasara ba a duk inda yake sai annabi Musa ya jefa sandarsa sai ta rikide ta zama macijiya kuma ta haɗe duk abin da matsafan nan suka yi. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى sai matsafa suka faɗi suka yi sujjada ga Allah saboda masaniyarsu cewa abin da annabi Musa ya zo da shi ba tsafi ba ne tabbas daga wurin Allah yake suka ce mun yi imani da Ubangijin Musa da Haruna Ubangijin da kai gaba ɗaya. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم في جذوع النخل ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى sai fir'auna ya ce yana mai inkari da gargaɗi ga matsafan akan imaninsu shin kun yi imani da Musa ne tun kafin na baku izinin yin hakan lalle ya ku matsafa Musa shine shugabanku wanda ya koya muku tsafi to lalle sai na yayyanke hannu da kafar kowa a cikinku ta gefe daban-daban kuma sai na tsire ku akan ku tattalin dabino har ku mutu don ku zama abin izina ga wasunku kuma lalle lokacin za ku san waye ya fi tsanani da dawamar uquba ni ne ko ubangijin Musa قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا sai masu sihirin nan suka ce wa fir'auna ba za mu taɓa fifita biyayya a gare ka ba ya kai fir'auna sama da biyayya ga abin da ya zo mana na ayoyi bayyanannu kuma ba za mu taɓa fifita ka akan Allah wanda ya halicce mu ba ka yi duk abin da za ka yi da mu ba ka da wani iko a kanmu sai dai a wannan rayuwa ta duniya mai gushewa kuma ikon ka zai gushe انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى حقيقه مو mun yi imani da Ubangijinmu ne don fatan ya shafe mana kurakuranmu na kafirci da sauransu. kuma ya yafe mana zunubin tsafin da aka tilasta mana koyansa da yinsa da kuma faɗa da Musa da shi ladar Allah ya fi alheri sama da ladar da kai mana alkawarinsa kuma azabar Allah ta fi wanzuwa sama da gargaɗin da kai mana na azaba. انه من يات ربه مجرما فان له جهنم فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا yadda lamarin yake shine duk wanda ya je wa ubangijinsa a ranar alkiyama yana kafiri to yana da wutar jahannama zai shiga cikinta ya zauna zama na dindindin ba zai mutu a cikinta ba ballantana ya huta daga azabarta kuma ba zai rayu rayuwa mai kyau ba ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى kuma duk wanda ya je wa ubangijinsa a ranar alkiyama yana mumini kuma ya aikata ayyuka na gari to masu siffantuwa da waɗannan siffofin suna da manyan matsayi da matakai na ƙoli جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى waɗannan matakan su ne aljannatai na zama dindindin waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin gine-ginensu za su zauna a ciki har abada kuma wannan shine sakamakon duk wanda ya tsarkaka daga kafirci da sabo ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا لا تخاف دركا ولا تخشى كما حقيقة mun yi wahayi zuwa annabi Musa cewa ka tafi da bayina cikin dare ku fita daga misira kar wani ya gane ku kuma ka samar musu hanya tsandauri wato busasshiya a cikin teku bayan ka bugi ruwan tekun da sandarka kana cikin aminci kada jin tsoron fir'auna da 'yan kazaginsa za su riske ku kuma baka jin tsoron nutsewa cikin teku فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم sai fir'auna ya bi bayansu shi da sojojinsa sai tekun ta haɗiye shi da rundunar sojojinsa da abin da babu wanda ya san haƙiƙaninsa sai Allah sai suka nutse gaba ɗayansu suka hallaka annabi Musa kuma ya tsira da waɗanda suke tare da shi وأضل فرعون قومه وما Fir'auna ya ɓatar da mutanensa sakamakon abin da yake ƙawata musu da kafirci, ya yaudare su da ƙarya, bai shiryar da su zuwa ga tafarkin shari'a ba. bai shiryar da su zuwa ga tafarkin shirya ba. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى mun faɗa wa bani Isra'ila bayan mun kubutar da su daga fir'auna da rundunarsa cewa, Ya ku bani Isra'ila, lalle mun kubutar da ku daga hannun abokin gabarku, kuma mun yi muku alkawarin za mu yi magana da Musa a ɓangaren damar kwarin da yake gefen damar dutsen Sina. Kuma mun saukar muku da abin sha mai zaƙi a lokacin faganniyar ku, irin su zuma da tsuntsun nan ɗan ƙarami mai daɗin nama mai kama da fakara. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى ku ci daɗaɗan abubuwan da muka azurta ku da su na abincin halal kada ku ƙetare haddin abin da muka halasta muku zuwa ga abin da muka haramta muku don sai fushina ya sauka a kanku duk wanda fushi na ya sauka a kansa to ya hallaka ya taɓe a duniya da lahira واني لغفار لمن amana wa وعمل صالحا ثم اهتدى kuma lalle ni mai yawan gafara da yafiya ne ga wanda ya tuba zuwa gare ni ya yi imani kuma ya aikata aiki nagari sannan kuma ya tsayi kyam a kan gaskiya. Wama a ajalaka an ƙaumika ya Musa? Me ya sa ka gaugawa ya kai Musa kai gaba kabar mutanenka a baya? Ƙolahun ula ala asari wa ajiltu ilaika rabbi litardo. Annabi Musa ya ce, Ga sunan a bayana za su tar da ni. na yi gaugawa na riga su zuwa gare ka ne, domin ka yarda da ni saboda gaugawa ta zuwa gare ka. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري sai Allah ya ce, To lallai mun jarrabi mutanenka waɗanda ka baro su bayanka da bautar ɗan mariki, Haƙiƙa, Samiru ne ya kira su zuwa ga bautarsa ya ɓatar da su da hakan. فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا افطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي sai annabi Musa ya dawo wurin mutanensa yana mai fushi da su, saboda bautar ɗan malakin da suka yi yana cikin baƙin ciki, ya ce da su, Ya ku mutane na, shin Allah bai muku kyakkyawan alkawari na saukar muku da attaura ba, kuma ya shigar da ku aljanna ba, shin zamani ya yi muku tsawo ne har kuka manta, ko dai kawai kuna son fushin Ubangijin ku ya sauka a kanku ne, azabarsa ta faɗa akan ku da wannan aika-aikar naku, shi yasa kuka saba alkawari na na tabbata akan biyayya har na dawo zuwa gare ku قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زينه القوم فقذفناها فقذفناها فكذلك القى السامري sai mutanen annabi Musa suka ce, Ba mun saba alkawarinka ba ne, ya kai Musa da mu. a'a, tilas ce ta sa haka, don an ɗora mana kayan nauyi na adon mutanen Fir'auna, sai muka jefar da su a rami don mu kubuta daga gare su, kamar yadda muka jefa su a rami. Haka Samiriyu shi ma ya jefa abin da yake wurinsa na turbayar kofatan dokin mala'ika Jibril. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي sai Samariyu ya fitar wa bani Isra'ila wani gangar jikin ɗan maraƙi wanda ba shi da rai amma yana ƙara kamar kukan shanu daga cikin waɗannan kayan adon sai waɗanda suka fitinu a cikinsu da wannan aiki na Samiriyu suka ce wannan shine abin bautar ku kuma abin bautar Musa amma ya manta shi ya tafi ya bar shi anan أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا Shin waɗannan waɗanda suka fitini da ɗan maraƙi har suka bauta masa ba sa ganin cewa ɗan maraƙin nan baya iya yi musu magana baya iya amsa maganar su kuma ba zai iya tunkuɗe musu ko waninsu wata cuta ba ba zai iya janyo wa waninsa ko kansa wani amfani ba ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا amri. كما للي annabi Haruna ya faɗa musu tun kafin annabi Musa ya dawo wurinsu cewa babu abin da yake cikin yin ɗan maraƙi daga zinari da aka saka shi ya yi ƙara face jarrabawa a gare ku domin a gane mumini da kafiri kuma haƙiƙa Ubangijinku ya ku mutane na shi ne wanda ya mallaki rahama ba wanda ba shi da ikon cutarwa ko amfanarwa a gare ku ba ballantana ya muku rahama don haka ku yi mini biyayya wajen bauta masa shi kaɗai ku bi umarnina da na maku kar ku bauta ma wani koma bayansa قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى waɗanda suka fitinu da bautar ɗan maraƙi suka ce ba za mu gushe akan bautarsa ba har sai Musa ya dawo wurinmu. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا النبي موسى ya ce wa ɗan uwansa annabi haruna me ya hana ka lokacin da kaga sun ɓace ta hanyar bautar ɗan maraƙi ka bar su ka same ni Allah tattabi'an afa'asaita amri ko ka saba wa na ne yayin da na sa ka halifa a cikinsu قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي yayin da annabi Musa ya kama gemun ɗan uwansa yana jan shi zuwa gare shi yana mai inkarin abin da ya aikata sai annabi Haruna ya ce masa yana neman ya tausaya masa kada ka kama gemu na ko gashin kai na ina da uzurin tsayawa tare da su don na ji tsoron in na tafi na bar su su kaɗai su rarrabu kai kuma ka zo ka ce na raba tsakanin su ban kiyaye wasiyar da kai min akan su ba. قال فما خطبك يا سامري annabi Musa ya ce wa Samiriyu, menene ya same ka ya kai Samiriyu, me ya kai ka aikata wannan abin da ka yi? قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي سيسامري samiri النبي موسى ناقا annabi musa بني na ga mala'ika Jibrilu ne akan doki sai na ɗan damƙe mukin ƙasa guda ɗaya na sawun dokinsa sai na jefa shi akan narkakken zinarin da ake ƙera shi akan kamannin ɗan maraƙi sai ya zama ɗan maraƙi yana kuka kuma dai haka zuciyata ta ƙawata mini abin nan da na aikata. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وان لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا النبي موسى يتشي وسامريو je ka amma matukar kana raye za ka riƙa cewa ba zan shafi kowa ba kuma ni ma ba za a shafe ni ba za ka rayu a wulakanci kuma akwai wani lokaci a ranar alkiyama da za a yi maka hisabi a cikinsa a yi maka ukuba Allah ba zai saba maka wannan alkawarin ba sannan ka kalli ɗan mariƙinka da ka ɗauke shi abin bautarka ka tsaya a kan bautarsa kuma bayan Allah za mu kunna masa wuta har sai ya narki sannan za mu warwatsa shi a cikin teku har ya zama babu abin da zai rage. innama إلهكم الله la ilaha illahu, wasi'a هو وسع كل kadai abin bautarku na gaskiya ya ku mutane shine Allah wanda babu wani abin bauta da cancanta sai shi iliminsa ya kewaye komai babu wani abu wanda yake kubucewa iliminsa كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا kamar yadda muka baka labarin annabi Musa da Fir'auna da mutanensu ya kai wannan manzo haka muke baka labarin waɗanda suka wuce gabaninka na manzanni da al'ummomi daban-daban don ya zama lallashi gare ka kuma tabbas mun baka abin karantawa daga wurinmu wanda mai wa'azantuwa yake wa'azantuwa da shi. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا duk wanda ya kau da kai daga wannan Alƙur'anin da aka saukar maka da shi, yake yin imani da shi, yake yin aiki da abin da yake cikinsa, to lalle zai zo a ranar alkiyama yana ɗauke da babban laifi yana mai cancantar uƙoba mai raɗaɗi akan hakan. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة himla. za su zauna cikin wannan azaba har abada kuma tir da wannan nauyin da suke ɗauke da shi a ranar alkiyama. يوم ينفخ fi الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا ranar da mala'ika zai busa ƙaho busa ta biyu don tashi bayan mutuwa, kuma za mu tara kafirai a wannan rana, launinsu da idanunsu za su zama korara shar saboda abin da za su gamu da shi na tsananin abubuwan ban tsoro na lahira. يتخافتون بينهم illa لبثتم illa عشرًا suna yi wa junansu raɗa suna cewa ba wani zama kuka yi ba a barzahu bayan mutuwar ku face dare goma kawai nahnu a'lamu bima يقولون اذ يقول امثلهم طريقه illa لبثتم illa يوما mu ne mafi sanin abin da suke raɗa wa junansu babu abin da yake ɓuya a gare mu a cikinsa yayin da mafi hankalin cikinsu yake cewa ba ku zauna a barzahu ba face yini ɗaya kacal ba ƙari ويسالونك عن الجبال فقل ha rabbi nasfa. suna tambayarka ya kai wannan manzo dangane da halin da duwatsu za su kasance a cikin ranar alkiyama to ka ce da su ubangiji na zai tumɓuke su daga can ƙasansu ya sheƙe su su zama toka فيذرها قاعا صفصفا ya bar ƙasar da suke kai fili babu gini ko wani tsoro a bayanta. La tara fiha wajen wala amta. Ba za ka ga wata kwana ko wani tudu ko gangara a kan ƙasar ba, ya kai mai kallo saboda tsananin daidaitonta. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا a wannan ranar mutane za su bi muryar mai kira zuwa filin taron alkiyama babu wanda zai kawar da su daga binsa muryoyin kuma sun yi shiru don tsoron Allah mai rahama ba za ka ji wani sauti a ranar ba sai can ƙasa a ɓoyi. يومئذ لا shafa'atu illa man من أذن Rahmanu wa ورضي له قولا a wannan rana mai girma ceton wani mai ceto ba zai yi amfani ba sai dai mai ceton da Allah ya yi masa izinin ya ceton kuma ya yarda da zancensa wajen neman ceton يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما الله tsarki ya tabbata a gare shi ya san abin da mutane ke fuskanta na al'amarin tashin alkiyama kuma ya san abin da suka bari a baya a duniyarsu kuma bayi gaba ɗayansu ba za su iya kewaye sanin zatin Allah da siffofinsa ba وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما fuskokin bayi za su ƙasƙantar da kai su miƙa wuya ga Allah rayayyen da baya mutuwa wanda yake tsaye a kan lamarin bayansa ta hanyar gudanar da su da jujjuya su kuma tabbas duk wanda ya ɗauki kayan saɓo ya yi hasara saboda ya kai kansa wuraren halaka. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما duk wanda ya aiki nagari yana mai imani da Allah da manzanninsa to zai samu sakamakon sa cikakke kada ka ji tsoron wani zalunci na a yi masa azaba akan zunubin da bai aikata shi ba ko a rage masa ladar wani aiki nagari da ya yi وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا kuma kamar yadda muka saukar da labarin magabata haka muka saukar da wannan alkur'ani da harshen larabci bayyananne kuma muka bayyana dangogin gargaɗi na tsawatarwa da tsoratarwa da fatan za su ji tsoron Allah ko kuma alkur'ani ya haifar musu da wani wa'azi ko izina. فتعالى الله الملك wala ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما Allah ya ɗaukaka, ya tsarkaka, ya girmama, shi mai mulkin da ya mallaki komai wanda shi ne gaskiya, zancensa ma gaskiya, ya ɗaukaka daga barin abin da mashirkai suke siffanta shi da shi, kada kai gaugawa ya kai wannan manzo cikin karatun alkur'ani tare da mala'ika Jibrilu tun kafin ya gama isar maka da shi, kuma ka ce, Ya Ubangiji na, ka ƙara min ilimi ƙari a kan ilimin da ka bani yayin da Allah ya ambaci ƙistar annabi Musa da abin da ta ƙunsa na bijirewar Fir'auna daga falar Bani Isra'ila sai ya ambaci ƙistar annabi Adam domin kwaɗaitar da wanda ya manta ya koma zuwa ga biyayya ga Allah ya ce ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما mun yi wa annabi Adam alaihi salatu wasalam wasiya da kar ya ci daga wannan bishiyar, mun hana shi yin hakan, kuma mun bayyana masa sakamakon hakan, amma sai ya manta da wasiyar ya ci daga bishiyar, bai yi haƙurin barinta ba, kuma ba mu ga ƙarfin azamar kiyaye abin da muka yi masa wasiya da shi daga wurinsa ba. واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى ya kai wannan manzo ka tuna yayin da muka ce wa mala'iku ku yi sujjadar gaisuwa ga annabi Adam sai suka yi masa sujjada dukkaninsu banda Iblis wanda yana tare da su amma shi ba mala'ika ba ne ya ƙi sujjada saboda girman kai. فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى sai muka ce ya kai adam lalle iblis abokin gabarka ne abokin gabar matarka ne kar ku saki ya fitar da ku kai da matarka daga aljanna ta hanyar yi masa biyayya cikin abin da zai muku wasi da shi don kai ne za ka sha wahala in hakan ta faru. Inna laka Allah ta ju'a fiha wala ta'ra. Lalle kana da alkawarin Allah na ciyar da kai a aljanna ba za ka ji yunwa ba, kuma ya tufatar da kai ba za ka yi tsarci ba. وانك لا تظما فيها ولا تضحى kuma ya shayar da kai ba za ka ji kishi ba kuma ya yi maka inuwa ba za ka ji zafin rana ba فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى sai shaidan yayi wa annabi adam waswasi ce masa shin in nuna maka wata bishiya wadda duk wanda ya ci daga gare ta ba zai mutu ba har abada zai wanzu ya zauna da rayuwarsa kuma ya yi mulki mai ɗorewa wanda ba zai yanki ko ya ƙare ba. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى sai annabi Adam da Hauwa suka ci daga bishiyar da aka hana su cinta sai al'aurarsu ta bayyana a gare su bayan ta kasance a suturce suka fara tsinkar ganyen bishiyoyin aljanna suna rufe al'aurarsu da su annabi Adam ya saba wa umarnin Ubangijinsa yayin da ba bi umarnin da ya masa na nesantar ci daga bishiyar nan ba, ya ƙetare iyaka zuwa ga abin da bai halatta masa ba. ثم اجتباه ربه فتاب عليه wahada? sannan sai Allah ya zaɓe shi ya karɓi tubarsa ya yi masa dace da shirya. Ƙola bita min ha jami'a, ba'dukum li ba'din adu. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى Allah ya ce wa Adam da Hawa, Ku sauka daga aljanna ku biyun tare da Iblis, shi abokin gabarku ne, kuma abokan gabarsa ne, idan wani bayani na shirya zuwa ga tafarki na ya zo muku. to duk wanda a cikinku ya yi biyayya ga ta, ya yi aiki da ita bai kauce ba to ba zai bata daga kan gaskiya ba kuma ba zai sha wahalar azaba a lahira ba Allah zai shigar da shi aljanna ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى duk wanda kuma ya bijirewa ambatona ya ƙi karɓarsa ya ƙi amsa kiransa to zai yi rayuwar kunci a gidan duniya da a rayuwar kabari kuma za mu ta saƙiyarsa zuwa filin taron alƙiyama yana makahu maras ido maras hajju قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا sai wannan da ya juya baya ga ambatona yana cewa Ya Ubangiji na, saboda me ka tayar da ni makaho, alhali a duniya na kasance mai gani ne ni. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها yau اليوم تنسى Allah maɗaukakin sarki ya ce, Yana mai masa raddi irin haka kai a duniya, tabbas ayoyinmu sun zo maka, amma sai ka kawar da kai ka ƙyale su, to haka kai ma za a kyale ka yau cikin azaba. وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخره اشد وابقى irin wannan sakamakon ne muke saka ma duk wanda ya dulme cikin sha'awar abubuwan da aka haramta ya kawar da kai daga yin imani da dalilai bayyanannu daga wurin ubangijinsa kuma lalle azabar Allah a lahira ita tafi tsananin firgitarwa da wanzuwa sama da kuncin rayuwar gidan duniya da na barzahu. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهي shin mushrikai ba su da masaniyar yawan al'ummomin da muka hallakar da su gabaninsu ne alhali suna yawo a wuraren waɗancan al'ummomin da aka hallakar suna ganin ragowar abin da ya faru da su lallai akwai abin izina ga masu hankali cikin abin da ya faru da waɗancan al'ummomi masu yawa na hallaka ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى ba don maganar da ta riga ta gabata daga Ubangijinka ba ya kai wannan manzo na cewa ba zai azabtar da wani kafin a tsayar da hujja a kansa ba kuma ba don wani ajali ƙayyadadde da ya zana a wurinsa ba da ya gaggauta musu azaba saboda sun cancanci hakan. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن اناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى amma ka yi haƙuri ya kai wannan manzo a kan abin da masu ƙaryata ka suke faɗa na siffofin ɓaci kuma ka yi tasbihi da godiya ga ubangijinka a cikin sallar alfijir gabanin bulluwar rana da a cikin sallar azahar a lokacin zawali lokacin da rabin farkon yini ya wuce da sallar magarba bayan rabi na biyu na yini ya wuce don fatan ka samu irin ladar da za ka yi farin ciki ka yarda da shi a wurin Allah ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى kuma karka kalli abin da muka sanya wa bangarorin waɗannan masu ƙaryata annabawa a matsayin ɗan jin daɗin da suke gwangwajewa da shi na ƙawar rayuwar duniya don mu jarraba su da shi. Lalle abin da muka sanya musu na wannan ɗin mai gushewa ne, amma ladar Ubangijinka wanda ya maka alkawarinsa har sai ka yarda da shi ya fi alheri da wanzuwa don baya yankewa kuma yana sama da abin da muka basu na jin daɗin rayuwar duniya mai ƙarewa. وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى ka umarci iyalanka ya kai wannan manzo su tsayar da sallah kuma kai ma ka ɗuri wajen tsayar da ita ba za mu tambaye ka ba kai ko waninka wata dukiya ba saboda yin sallah mu ne masu azurta ka kuma kyakkyawan ƙarshe a duniya da lahira yana ga masu taƙawa waɗanda suke jin tsoron Allah suke aikata umarninsa suna nisantar haninsa. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى waɗannan kafirai masu ta annabi za su ce me yasa Muhammadu bai zo mana da wata alama daga wurin Ubangijinsa ba wadda za ta nuna gaskiyarsa da kuma cewa shi manzo ne shin alkur'ani wanda yake gaskata littattafan da suka gabata bai zo musu bane ولو انا اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت ilaina rasula. لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى da mun hallaka waɗannan masu ƙaryata annabi ta hanyar saukar musu da wata azaba saboda kafircinsu da taurin kunnensu gabanin mu aiko musu da manzo mu saukar musu da littafi da sun ce ina ma da ya Ubangijinmu ka aiko mana da manzo a duniya, da mun yi imani mun bi abin da ya zo da shi na ayoyi kafin taɓewa da wulaƙanci su afka mana ta hanyar azabarka. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى يا كي wannan manzo ka ce ma waɗannan masu ta manzanni kowanne daga cikinmu mu da kufa yana jiran abin da Allah zai gudanar ne to ku saurara lalle da sannu za ku sani babu makawa suwaye ma'abota ta farke madaidaici kuma suwa ne ne shiryayyu mu ko kuma ku